Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 19,31 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya da kuma alfa rediyo a birnin kumasi na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba ya kuma makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirinsa na zaɓe ko naɗi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau ranar Lahadi 30 ga watan Satumba shekara ta 2018 ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi lahashin gumel. Jami'ai a Indonesia sun ce mutane sama da 400 sun samu rasa ransu kuma wasu ɗaruruwa sun samu raunuka sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.5 da ta faru ranar Juma'a wadda kuma ta yi sanadiyar faruwar mummunan ambaliyar ruwan nan ta tsunami. girgizar kasar wato mai karfi ta shafi birane biyu palu da dongala a tsakiyar lardin sulawesi mataimakin shugaban kasar indonesia yusuf kalla ya ce yawan mutanen da suka mutu zai iya karuwa ya kai dabbai rahotannin kafafen yaɗa labarai na cewa shi mahucin girgizar kasar ya yi kace-kace da yankin ta yarda filin jirgin sama da hanyoyi da sauran muhimman gine-gine suka lalace jiya asabar hukumomi suka ce ɗaruruwan mutane suna bakin tekun palu inda ake gudanar da biki lokacin da girgizar ƙasar ta da tsunami suka faru inda igiyoyin ruwa suka yi awon gaba da mutane har suka mutu mai magana da yawon hukumar kai ɗaukin gaggawa spoto pro ya ce guguwar tsunami ba ta je wajen ita kaɗai ba ta kwaso motoci da gidaje da suka ɓararraka komai a doron ƙasa ya ci gaba da cewa guguwar tsunami ta lalata dabban gidaje da asibitoci da shaguna da otal-otal haka kuma girgizar ƙasar ta raba babbar hanyar palu wani hoton bidiyo ya nuna yadda ake baiwa mutane kulawa a wani asibitin wucin gadi yayin da kuma garwaki wasu a cikin jakankuna wasu an jera su kan titi duk kuwa da sabon binciken da ake wa mutumin da ya zaɓa ya zama alƙalin kotun koli shugaban amurka donald trump yana ci gaba da nuna goyon bayansa ga alƙalin brett kavanaugh yana mai cewa ina fatan daga karshe komai zai zama daidai lokacin da trump yake magana da manema labarai a fadar white house gabanin tafiyarsa wani gangamin siyasa a jihar west virginia ya ce jami'an hukumar bincike ta fbi suna kan bincike suna magana da duk waɗanda abin ya shafa ciki har da matar da ta zargi kavana da neman yin lalata da ita kuma ya ce yana tsammanin sakamakon da za a samu zai wanke alkalin labaru na cewa jami'an hukumar fbi sun tuntuɓi mace ta biyu da ta zargi brett kavana da yunkurin yin lalata amma ba a fayyace nan take ko jami'an fbi sun yi wa deborah ramis tambayoyi ba tukunna. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar ne ministocin harkokin wajen Koriya ta Arewa, ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa ya ce gwamnatinsu ba za ta soke shirin nukiliyar ta ba sai ta samu tabbaci daga Amurka. Da yake magana gaban babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, Ri Yong Ho, ya ce idan har ba mu tabbatar da niyyar Amurka ba, tsaron ƙasarmu mu zai zamto ba shi da wani tabbas. kuma akan hakan babu wata hanyar da za ta mu fara lalata makaman nukiliyar mu ba ya ci gaba da cewa rashin tabbas daga amurka shine dalilin da ya sa tattaunawar kudurin kawar da makaman nukiliya daga yankin tsibirin koriya ta cije tun bayan ganawar shugaba trump da kim jong-un a wato a kasar singapore ri ya yi gargaɗin cewa idan har kasashen biyu suka ci gaba da rashin yarda da junansu to jawabin da suka fitar na haɗin gwiwa lokacin taron wato zai kasa yin tasiri sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce amurka ta bayar da izinin sauyawa jami'an ta na iraki wuri na wucin gadi saboda karuwar yawan barazana akan ofishin diflomasiyyar daga sojojin jamhuriyar musulunci ta iran da sojojin sa kai magoya bayansu a iraki A wata rubutacce sanarwa da aka fitar, Pompeo ya ce sakamakon karuwar barazanar kai har hare da yunkurin tunzura kai hari kan jami'anmu da wurarenmu a Iraki, ya sa na bayar da umarnin canzawa jami'anmu wuri na wucin gadi a Iraki. Haka kuma Pompeo ya gargaɗi Iran da kada ta kuskura ta kai hari kan jami'an diflomasiyar Amurka a yankin. daga ƙarshe jiya asabar an harbe jami'an 'yan sanda biyu har lahira a jihar mississippi da ke kudancin amurka a lokacin da suka yi musayar wuta da wanda ake zargi da laifi jami'an 'yan sandan dai sun bi wani kira da aka yi musu na cewa an ji karan harbin bindiga a wani gida da ke birnin brookhaven kuma an yi musu mummunan rauni a musayar wutar da aka yi a cewar warren stein na ma'aikatar kula da lafiyar jama'a ta mississippi hukumomi sun bayyana sunayen 'yan sandan biyu da james white mai shekaru 35 da kuma zack mock mai shekaru 31 mutumin da ake zargi da dan shekara 25 mai suna marcus flower ya samu rauni an kuma ba shi kula a wani asibiti da ke kusa da yankin strand ya ce ba a tuhume shi ba tukunna duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma ga ladan ibrahim a yawa da shirinsa na zaɓe ko naɗi jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni ladan ibrahim a ke shiryawa kuma na gabatar Yau shirin zai duba batun rikicin da ke neman ya kunno kai ne. Duk da yake an riga an gama zaɓe na wanda zai tsaya takara a ƙarƙashin tutar jami'ar APC wato takarar gwamna. Misali a jihar Yobe wasu masu ruwa da tsaki a cikin jam'iyyar sun koka cewa ana nema a jifar matattan mage da su. domin kawai sun ce suna neman su takarar gwamna ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan mutanen ko su ne honorable c da karasuwa a tattaunawar su da hassan maina kaina ya tambayi wannan ɗan taliki ko me ya zafi da yake cewa ana nema a aje su gefe guda a taron da aka yi masu ruwa da tsaki kamar da kake cewar ba a gaice ka ba me faru ba a gaice ka ba a laifina nake jin kawai don saboda na ce ina yin takarar neman gwamna to wannan kuma ina ganin ba ba daidai ba ne da ya kamata duk wani wanda yake da ruwa da tsaki na wannan sha'anin jami'a musamman ma wanda a ce ya je ya sayi fom nasa zai tsaya takara ina ganin ya kamata ko me yake ciki ya kamata a saurare shi kuma wannan abu ba ni kadai ba ne mu uku duka wayanda muka sayi fom din nan da ni kaina da ibrahim bomai da aji kwano ba wani wanda aka gayyata ya je wajen wannan mitin din ina ganin ai mun cancanci a gayyace mu mu je mu ai 'ya'yan jam'iyya ne mu kuma ai muna wa jam'iyyar nan biyayya jam'iyyar nan mu muka yi ruwa da tsaki muka kafa ta lokacin da ake irin makamancin wannan mitin din a baya na masu ruwa da tsaki kafin yanzu ana gayyatan ka ana gayyatan mu muna tafiya kuma ana yin komai da mu tare amma wannan karon saboda na ce ina so zan tsaya takarar gwamna ba gayyace ni ba ana gani na ma ni kaman wani kaman dan adawa ne haka ake gani na ni kuma ba wani wanda zai ce min ni wannan dan adawa ne a gwamnatin yobe domin in ana in mutum kashi ana cewa kashin baya ne ni kashin baya ne a gwamnatin yobe saboda haka ba wani wanda zai fi ni wanda zai wuce gaba ya ce wani ba wani ba ko ba na yau gwamnati biyayya da aka yi wannan maganan ma na ce ai wannan magana ne na wanda gwamnati ta yi su ba magana ne na wanda suka yi gwamnati ba mu muka yi gwamnatin mu muka kafa gwamnatin amma wanda gwamnati ta yi su saboda fadanci suna wayannan maganganun cewa mu ba ma ba ba ma tare da gwamnati me ma'anan ba ma tare da gwamnati gwamnatin da muka sai da ranmu muka sadaukar da mu muka kafa bayan an yi wannan taron an gama ya zuwa yanzu an tuntube ka ba wanda ya tuntube ni ba wanda ya tuntube ni akan cewa a zo a yi wani abu sai sai kwanan bayan nan wayansu abokai wanda bayan an gama komai kenan yanzu kuma ana neman cewa a zo a zo a haɗa kai a zo a haɗa kai a tafi da sauransu to yalla ba idan muka duba wannan rikici da ke neman kunno kai a jami'ar apc na jihar yobe kai baka fargabancin wannan rigiman za ku rasa kujerar gwamna a yobe idan idan aka bi tsari mai kyau aka bar wa kowa 'yancinsa aka bar wa talaka suka yi abin da suke so ai su talaka su ne suke yin zaben ai in an yi wani abu masu za a bata rai in ba musu daidai ba ba a bi musu abin da suke so ba ba don komai ba ne shahanin siyasa ne yanzu kowa kansa ya waye yanzu a yawancin abubuwa a zaben siyasa mutum ake zaba in an an ga mutum na gari ne shi za a zabe shi ko shugaban ƙasa ma haka kwanan baya ya faɗa ya ce ku duk yadda za ku yi ku zaɓi mutum na gari kaga nan yana nufin bawa yana nufin ah, mutum na gari in ba ta da muku mutum na gari a jam'iyyar ku ba za ku iya zaɓen mutum na a kowa yana yake to sai dai shugaban jam'iyyar na jihar alhaji adamu abdu cilare ya ce tun da shugaban kasa ya daga hannun dan takararsu batun wani ma ya tsaya zaɓe da shi san ba taso ba shi ma ga bayanin da ya masan din Bibi Karasuwa yana da ikon da zai tafi ya yanki ko mai nemi gwamna. Bibi Karasuwa shugaba ne ya zama darakta janar ya yi kwamishina ya yi zama dan majalisa. Shi ya san cewa ah, abin da shugaban kasa ya faɗa ya wuce abin da kuma gwamna yake faɗi a kai. Kuma bayan wannan akwai sauran masu ruwa da tsaki irin su Alhaji Ibrahim Bamar irin su Umar Ali eh. wanda ke ma su tafi in takarar gwamnan nan. Eh, haka aka yi. To bisa bai kai su ba. Bari mu dawo kan Ibrahim Bamar. Ibrahim Bamar na kane na da ba fesa ba karya ba yanzu ga ne zai fito daga na ya ba sai da ya gaya min yake shi ma manufansa ya zo ya aiki ne a yobe amma idan Allah ya sa gona ya fito da mai mala ba zai yi korafi korafi a kan waɗannan mutane ba kuma ba zai firamare da su ba to me ya kawo yanzu korafi korafi ya ne wancan maganan da ya ga mu Umar Ali ba a Umar Ali mu ba mu kai shi ma yana jikin jami'an ba eh, amma ya ce kuma ta karan gore shi ma amma mu bai zo ya nuna mana cewa amma sauran nan duk rubuto mana aiki to dangane kuma da batun sauran 'yan takara an ce kamar gwamnati ta zaɓi wanda takara an ce akwai an zaɓi kamar mutum gwamna injiniya abubakar dandani a shi takarar sarasa a fatuskun an zaɓi shi kakakin gwamnati abdullahi bai zai takarar ɗan majalisar wakilai a farajar fusko an zaɓi barista ali shehu zai takarar ɗan majalisar wakilai a shekaru ne da sauran waɗanda zai takara me yasa aka nan da ɗaukan mutanen maimakon ku bari a yi zaɓen kusa wani yanzu kai waɗannan mutanen da ake cewa an sai an an ce ne yan takara aiki ne suka yi aka yi zaman lafiya kuma gwamna ya nuna cewa ya kama suka ce suna da bukatan wannan abu gwamna ya ce to suka ne suna da bukata su je ku nema mu a jam'iyyance mun ba da amana ba za mu rena wa gwamna ba kuma haka muna nan a shirye a kan cewa za mu firamare da shi gwamna. kuma kuna tabbatar da sauran yan jam'iyyar ku ta APC a yi cewa za a tabbatar da adalci da gaskiya a cikin firamare. Insha Allah tunda za a ai babban adalci dama a yi firamare. To firamare za ku yi dalage ne ko kuma za ku yi karfin ki? In ka gagara consensus idan mun ce za mu yi consensus idan ya gagara mu yi indirect shi ne delegate kenan. sai dai kuma da yawa daga cikin waɗansu suna kuka cewa bai ka fasa sandana gyaɗa sun fi son a yi yar tsinke. Eh to wannan kuma wannan ban san wannan labarin ba da na aka ya fito domin um, masu ruwa da zakin nan duk an tambaye su ke su maganar da muke shige su. Kuma ina so na shaida wa duniya shi har yanzu security nan na yobe ko na north east yana na 100% idan kace za ka yi wani abu ya faru kuma su tuwaye za a kama. To kenan yanzu mutanen Yobe. kenan muna ganin yin delegate din ya fi zama eh, samun security a cikin yin delegate. eh kenan yanzu idan babban zaɓe ma zo za ga yawa isha ainih ta yi delegation saboda security eh, eh ba matsala in za ta iya yi ta yi ba matsala eh ina nufin tun da ai kun yi zaɓen kayan hukumi a jihohin da na ta yi ta yi eh. za ta iya yi a aiden a ah, idan kana magana ne muke gida idan kana magana masu matsalar tsaro misali ai kun yi zaben kanin ku kuma an yi zaɓe ne gaba ɗaya kuma ba maganar da ba eh an yi eh, na yadda an yi haka an yi haka to menene tun da daga wancan lokacin ba ai security ba kullum ne ake rasa rasa security ba yau za a samu security za a yi wata guda ba a samu wani wani wani tashin hankali ba daga jihar yobe sai kuma jihar naija inda tsohon sanata daga yankin da gwamnan jihar na yanzu ya fito ya ce ya biya kuɗin fom na tsayawa takara amma a bashi fam din abin ya zama dan zani ga dai korafin da sanatan ibrahim musa ya yi wa mustapha nazir batsari ba a hana sayan fam ba an ki bani fam na biya kuɗi na miliyan ashirin amma masu tsoron mai takara sun haɗa baki da national secretary kada a yadda a ba mu fom. su kana zargin mutanen apc apc ya wuce wanda zai takara da shi ne na wato gwamna kenan ko gwamna mu biyu muka biya cikin daga nisan shi na amma muna jin raɗe raɗin cewa wai ka kasa biya ne me gaskiya wannan magana ah, na kasa biya mun fa haka haka muke jin ana faɗa to ba gaskiya ba ne ina ina ma da receipt dina in kana da kana kuma sai nuna maka su yanzu me matsayinka matsayina shine ina nan ina bin su kasan ni dan jami'a ne eh. kuma ina ma jami'a biyayya mun muka hau da APC a Niger State eh. so ina ina sauraron su mu ga abin da za su yi in ba su bayan ba ba jam'iyyar APC ba ne kawai mutum zai iya takara a cikinta. to sai dai ga abin da ma'ajin jam'iyyar apc na ƙasa barista muhammed tanko maji ke cewa akan wannan korafi na sanatan eh to maganar gaskiya ka san komai ana yi cikin tsari kuma akwai ka'ida eh jam'iyya ta tsara da za ta fara sayar da fom da kuma ranar da za ta gama sai da fom dinta eh. a har da dai ba zan iya tuna kwanakin da aka sa ba amma da farko ranar da aka sa ya wuce aka samu matsatsi wasu suka sai aka ɗan ƙara zuwa wani kwana na gaba. Eh. Har a lokacin da aka sa ranar da za a biya na kaka za a kai da fom na ƙarshe, a Ibrahim Musa na samu labari ita ga majiya mai kwari ya biya deposit ko rabin kuɗi a cikin akawun na jam'iyya. Eh. Amma ya kasa biyan sauran kuɗi da bukata da zai qualify ɗin shi a shi fom. har zuwa ranar da aka gama rufewa aka gama sayar da fom baki daya hmm. Ibrahim Musa bai iya biyan wannan kuɗin ba. Eto eh amma mu kuma bincika ya biya dan har ya turo mana receipt ah, ta kafar sadarwa. da ya biya ya biya ne bayan inda aka riga aka gama rufe sayar da fom har ma aka gama ba ah, insulin forms ya biya. Oh ya biya ya biya a makare kenan. lokacin da ya biya lokaci ya riga ya kure kusan kwana biyu ba bacci an gama sayar da fam ya biya kuma ko kafin ya biya ya samu labarin jami'a sun gaya masa cewa ya turo da account ba a mai masa da kuɗin da ya fara depositin a ɗin din jami'a tunda bai iya cika kuɗin sa ba har lokacin da jami'a da fom ya wuce na'am to amma wannan bai zama laifin jami'a ba inda in ka dubi inda zai nuna maka yana tun da ai ba lokaci ɗaya ya rabi ne lokaci daban daga baya kuma ya nemi ciko kafin ya samu cikon lokaci kuma da jami'a ta ka'ida a ofis ne ake bada clearance to da yake santan ya ambato sunan gwamna cikin masu nema a hana shi wannan fom din wannan ya sa mustapha nasir batsari ya tambayi sakataren yaɗa labaran gwamnan jibrin baba in dace shin wa ina gaskiyan wannan batun wannan magana da ka ce kaji ah, sanata ibrahim musa ni dai ban ci ba amma tsegumi ne saboda duk wanda ya san dokan jami'a ta apc da wanda ya san gwamna bakar sani bello ya san cewa wannan magana da sanata ibrahim musa ya yi karya ne ba gaskiya ciki ko na ne zai a ciki ba ah, biya ba ne ko ko ina ruwan gwamna bakar sani bello ba biyan ko ya biya ko bai biya ba shi gwamna bakar sani bello ba aiki a apc gwamna ne na jihar niger har da shi ibrahim musa in gwamna cikin gwamnoni gwamnan da ya ba da daman direct primaries wanda an ba da daman banda dokokin party party ya ba da apc ya ba da daman ko a yi direct ko a yi consensus gwamnan da ya ce yana son kowa ya je ya samu yancinsa party shine zai hana sayan fom amma eh, shi ya ce ya biya kuɗi ya kamata a ce an ba shi fom din nan amma eh, shi gwamna ya haɗa baki da mutanen apc a nan niger sun hana yanzu kaman ba ma dan takarar gwamna shi kadai ne ba ka ga kamar akwai alaman gaskiya cikin wannan lamarin ba tare na ce karya ya yi wannan kuma maganan tsegumi ne ba ruwan ina ruwan fati da za na ruwan gwamna ba karya a ciki ba ku sa bakin ba ne eh na me sa baki na me to da yake an kammala wannan zaben ba daya daga cikin waɗannan mutanen da ya shaida muna kafin wannan ranar cewa wani abu ya canza daga cikin korafe-korafen da suka yi To sai dai yau kuma nan shirin zai diga aya sai wani sati a jimu da wani sabon shirin yanzu amadin Hassan Maina Kaina da Mustapha Nasir Batsari sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugon shirin Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Samar da hanyoyin mota masu kyau na da matukar tasiri wajen ci gaban tattalin arzikin ƙasa a tsakanin al'umma, musamman wajen bunƙasa sha'anin kasuwanci a tsakanin gari da gari ko kuma daga wani yanki zuwa wani yankin. Sannan a can gefe guda manoma na samun sauƙin fitar da amfanin gona da suka noma. To sai dai duk da wannan tasiri. Wasu yankuna na Najeriya na fama da matsalar rashin hanyoyin motar masu kyau. Al'amarin da ke zaman wata babbar barazana na rashin bunkasuwar arziki da ma'addabar barayi a inda babu hanyoyin motar masu kyau. Jihar Naija da ke tsakiyar Najeriya inda masana suka tabbatar da cewa ta fi kowace jiha a Najeriya hanyoyi waɗanda mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya ne. na fuskantar wannan matsala na rashin hanyoyi masu kyau da har ta kai ana yi ma wasu hanyoyin lakabi da mutuwa kusa ko kuma kabari salamu alaikum alhaji muka rijau. jigo ne a cikin jam'iyyar apc a jihar niger ga abin da yake cewa akan matsalar rashin kyawun hanyar kwantagora zuwa rijau matsalar da muke fuskanta a hanyar mu ya wuce wuri saboda muna cikin wani hukuma wanda yake duk najeriya in ya hanyar nan sai ya ce mu ba mu san daɗin gwamnati ba wace hanya kenan na tarayya hanyar rijau zuwa kwantagora oh, hanyar kamar kilomita nawa ne kilomita 86 ne amma sai sai awa hudu A nashi gefen shugaban karamar hukumar Mashegu Sa'idu Sha'ibu Kaboji ya ce rashin kyawun hanyar a yankinsa har ya durkusar da tattalin arziki a yankin. Akwai matsaloli da dama manya-manyan motoci da ƙananan motoci suna cikin wani yanayin hali kuma muna neman alfarma ga gwamnatin tarayya ta shigo ta taimaka ta gyara wannan hanyoyin shine zai taimaka ma talakawa da kuma jama'an da suka zaɓi wannan gwamnatin insha hakan yake shafan tattalin arziki musamman a wannan yanki na eh, kamar musamman a ah, mashegu local government muna da yawan revenue amma saboda wannan matsalolin hanya revenue dinmu na local government ya ja baya yadda da ake tsammani so mutane da dama manyan-manyan 'yan kasuwa da ke shigowa local government dinmu su yi kasuwanci wallahi sun ja baya sosai cikin kashi 100 zan ce kilan bai wuce na tilas da ya kama tilas ba ba su ce kashi goma sha biyar da ke zuwa suna wannan kasuwancin. Alhaji Muhammadu Kiruwa Ardan Zuru jigo ne a kungiyar direbobin motocin sifiri na nigeria ga abin da yake cewa akan wannan matsala. yanzu in ka ɗauko jiya na taso daga zuru zuwa kwantagora ta gulbin buka na biyu akwai abun abun takaici akwai abun haushi a ce hanya irin wannan har yanzu shekaru ɗaruruwa kuma hanyar da ta hada sokoto zamfara kai har nijar mutanen nijar wannan ce hanyar su zuwa zuwa lagos ya kamata a ce ita ma an bata a cikakken kulawa waɗannan hanyoyi gwamnonin najeriya misali irin gwamnan jihar neja ya kamata duka waɗannan hanyoyi ya sa kwamiti na kwakwaf a je a kawo mashi ko da guda guda ne za a rinka ɗauka a shekara a rinka yin su. To hukumar kiyaye haɗurra ta Najeriya ta tabbatar da cewa rashin kyawun hanyoyin motar a Najeriya na ɗaya daga cikin dalilan da ke haddasa haɗurran da ke laƙume rayukan jama'a. Kamar yadda kwamandan hukumar mai kula da jihar Niger Yusuf Garba ya mun ƙarin bayani. Domin duk haɗarin da aka yi za mu dubi me ya jawo shi. So wani lokaci za ga eh gaskiya ne wani ya biyo ba ma kayan amma saboda kila bako ne bai san yanayin guri ba zai fada inda mota za ta rinjaye shi ya faɗi. amma ku bangaren ku ba ku rubuta ma gwamnatin tarayya cewa a dubi mutane a zo a yi irin wannan ta kila ta fuska ku a saurari jama'a ita gwamnati yana cikin aikinmu ba wai gwamnatin tarayya ba duk wata hanya da dan adam ke bi in mota na bi muka ta lalace hakkinmu ne mu rubuta musu mu ba su shawara gada ta wuri kaza ta lokaci kaza ga abin da ta faru a wani yunkuri na kai ɗauki ga wasu hanyoyin karkara da ke da matukar mahimmanci ga zirga-zirgar jama'a shirin nan na haɗin gwiwa a tsakanin bankin duniya da kuma gwamnatin najeriya da ake kira ramp ya ce zai kashe dala amurka miliyan 60 wajen gyara wasu hanyoyi a yankunan karkara na jihar niger kamar yadda shugaban shirin a jihar niger hassan baba etsu ya shaida mun a misali yanzu kagan kamar auna a jika yanzu da ba gada a wurin amma yanzu mun yi wani ah, gada da ke da tsawon kusan mita 45 yanzu da mutane suke bi masu zuma zuwa daga kebi za su je lagos hanyar nan suke bi duk 'yan auna duka da za su kai kayayyakin su har lagos ta wannan gadan suke bi amma kafin mai nan gadan ba su iya biyan sun bi kwale-kwale wasu sun su zaga ta wuraren kaduna kafin su lagos ko da yake dai kokarin jin ta bakin ministan ayyuka na najeriya akan wannan lamari ya ci tura To amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana iya ƙoƙarinta wajen ba da gudunmuwar shawo kan matsalar rashin kyawun hanyoyin kamar yadda kwamishinan ayyuka na jihar Niger Alhaji Ibrahim Balarabe ya shaida mun ta wayar salula. A gaskiya na sani cewa tun da wannan gwamnati ta shigo mai girma gwamna ya yi bi ya yi bi ta su a ayyuka ta tarayya har zuwa ga shugaban kasa domin ganin cewa an kama da dauki ganin yanayin da hanyoyin da mun rubuta wasiku ya ce da kanshi ganin cewa an kawo mana agaji. Na'am, wani kwamishina akwai masu tunani ya kamata a ce ku jiha kun yi gaban kanku kun gyara alabishi daga baya ku bi gwamnatin tarayya ta biya don a samu sauki me za ka ce game da masu wannan ra'ayi eh ai cikin haka din ne yasa ka ga muna aikin mai nasulaiya kuma shi aiki na hanya kai ka san ai abu ne mai cin kuɗi kuma kuɗin shiga da muke da shi a jihar Niger ah, ba zai iya ɗaukar nauyin wa'annan abubuwan ba masana dai sun tabbatar da cewa da dama daga cikin waɗannan hanyoyi da suka fita hayyacinsu an yi su ne tun lokacin mulkin su Hamadu bello sardaunan sokoto a saboda haka suna matukar bukatar kulawar gaggawa mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria. na magani talakawa mana magani kaga don tilar makula da su birnin Yamani, shi birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wannan idan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. To madalla kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za ku ji shirin nagari na kowa da sahabu Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin kowa da kowa a dan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya. pour chacun